fatiha ya fatiha ai ce aka ce fatiha ai dole mu ce amin saboda mu ma musulmai ne gaba da ba assalamu alaikum to wa alaikum salam abin da yasa na zo na same ka ina son ma jawabi ne in ma tambaya eh, dalla dalla saboda ka in zo in yi abu a cikin duhu a ce ai eh, na yi harkar jakanta ko ba ka ba ware eh, in bude ka kai ma ka bude da dara dara ko ba ka ba yacce ake ka san yaron nan dan abu na bayan layi ina ɗan hagu eh. ɓaran akuya ba a ah, akuya ka daina kiransa da musa kaddara ce kai ya haka kaddara ce ko kaddara ai tana kan kowa ko musulmi yake yadda da ita arne ko ba kaddara ma musulmi take hawa shi arne ba yadda da ita to yaran zamani yawwa to ni ba wannan bane kakka zo ka dinga daga min wani mata ma ka sa ni in tanzara in kwazara in koma oto mu zo mu ta wallahi tallahi da kai gwara ka tsaya mu bude ma aiki dara dara yaron nan dan abu ka san kanina eh, ne ni na saki ya kama o ba haka ba to yaron nan ya zo yana siyan min da wata jarida yana faɗa min cewa eh yana son zai baro na ce baro eh dan abu kana samun goge ce mai duka yana ko ba nan bane naji kana baro alhaji dan ladi mai tabaru a can layin ne ba ka fita mana gana nake ma ka fita mana gana nake ma baro wato aure kenan na tambaye shi eh, a gurin business ɗinka ya goge yana sauka ya ce eh mai duka yana biyan sakadin sai yana sauka yana kokkofan mai duka kuma yana mai dan annabi amma na ce noman ne ce babban yaya ba zan fara yin baro ba kai ba na ce a kawai in dai eh gogenka yana da dayawa kawai kai ce mun to noman ne sai na ce wacce yarinya yake so ce mun fa'iza yan nan gidan fa'iza ta eh kuma sai ya ce mun wai kai ka zo mai da wata mata wai kana ce mai musan akuya kaddara waye waye kana kiran musa ba za ka ba ba barawon bane ba kai kanka ai na san ƙuruciyarka. To bari in faɗa maka na ran zai da sarkin da yake gosan nan zai idan ka kara cewa da wannan yaron Musa ko sai na babbaga ma karfe Kai ka dinga sanin bakin ka an faɗa ma kaddara ce kaddara ce kuma ƙaddara musulmi take kyawa ba ta har ne ya kake haka. Amayya ni ba na son kana man irin wannan. To to shi ne yaran tun da ya zo ya daga min matar ya ce eh barin yake so to shi ne na zo tun da ka san eh babanmu ya ja ya ko ba gaba ya baza yanzu ni ne babba girma ya riga ya kama ko ba ga ba shi ne na zo mu yi magana ɗaya eh, gemu da gemu shi yaran tera mai gogen da zai kawo a baya mu ma ba ba ka manta ba dan kaga wannan mai yan mota yana faka goge nufi ne na mai daga mu ma da ai kaga asawan mu ya rike goge ko ba ga ba to ba wani abu bane fa lokacin ma da muna da goje mun fasa kasa amma yanzu ma eh mai duka yana sanar da mu kai kaman bayanin da zan fahimta daga goje goje sai sai sai sai sai mai duka ban fahimci komai a maganar ka ba kai yanzu baka san goje ba to kaman da Hausa mana ka zo ka sa ni a gaba kana min shirme to lokacin da baban mu yake da kuɗi wa yake jan sallah a gidanmu ba kai bane ba to dan yanzu baban mu ya daya ya baza ba goje shine azza a ce za a yi ba goje kuɗi kenan to to har za a ce za a yi baro da yar kawai ka dinga cewa yaran nan musa ne kamar yawa musa kai ka ƙara kiran sa wannan bakin duk wanda Allah ka ga ya ba wa ya burin sa ga ya kai ta goma wanda zai ci gaba da kula da tarbiyyarta amma kai tarbiyyar ma bata ishe ka ba kana babban yaya a gidan ballantana kaninka ballantana ita ma ta samu wata tarbiyya a bangaren ku eh annabi ya yi gaskiya gaskiya annabi ya yi gaskiya yanzu kaga da yacce akai da a ci yadda a yacce za yi da a ce dan ka ne ne ba za ka faɗa haka ba sai ka ce addu'a za a mun koda eh an kawo maka mata ta za ka ce eh a ai yaron nan addu'a za a yi amma yanzu ga shi saboda ni ba dan ka ne ba ni kake faɗa cewa ma bai tarbiyya ma ba ta isa ni ba lokacin da muke da goge kamun ban haife ka ba ka tsaya ko ka tsugunna ko ka rinka bin kalamai masu kyau ba ka yi ka rinka cewa kana da tarbiyya ina tarbiyya take a nan gaskiya ne yanzu kai duk baka gani ba ni fa ka bata min lokaci ina da abin yi to shi kenan eh. yanzu kana ji ko eh. na farko sharadi na kawai shi ne na fi ka taurin kai na fi ka jahilci na fi ka eh, yacce ka zagayo na fi ka amma yanzu zan ma sharadi guda daya ko ba ka ba kalle akwai ba cikin hukunci ba na rantse da sarkin da ya kaji wannan duniya ko ya kuma shugaban ta mai albarka wanda ya haska ta baki ɗaya ko idan di aka hana yaran nan auren yarinyar matukar ina raye duk wanda za a bata ka rubuta ka ajiye sai na babbaka su daga kai har kuma wuta zan wasa wani ku fetur ko ne ku sai in Legas sai in ga wajen zai je ya kamo ni mu wani uku na baka ka yanke shawara kai da abokanan ka mutum uku idan ka wara uku ma suka baka shawarar banza ka kai kwana tara ka kara uku akan uku to kai ka san abin da zai biyo ba kai la ilaha illallah kai ka ga ɗaya suka gyaro wannan fa sai fa ya babbaka musu wutan abinda nake ji a rediyo fa sai fa ya faru to na san yadda zan yi maganin ka tunda dama haya muke yi mu tashi mu koma illela mara